Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa rundunar sojojin saman Najeriya ta samu nasarar kai hari kan mayakan Boko Haram a sansaninsu na Bula Bello da Goske da ke dajin Sambisa a jihar Borno. Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Rundunar Operation Lafiya Dole, mai yaƙi da masu tayar da ƙayan baya a arewa maso gabas, ta samu nasarar yi wa 'yan ta'addan ruwan wuta da jiragen yaƙi. An cimma wannan gagarumar nasara ta hanyar kai hare-hare da jiragen saman ke yi babu sassauci. Tun bayan ƙaddamar da sabon aikin da dakarun da aka yi wa lakabi da Operation Lorridge. Operation Lorridge wani sabon shiri ne da dakarun sojojin suka fara gudanar da shi a ranar 16 ga watan Yuni domin ƙara ƙaimi da zage dantse wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda a yankin. Mun samu wannan rahoton ne cikin wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta fitar a wani saƙo da ta wallafa a shafinta na Twitter a ranar Lahadi 21 ga watan Yuni. An samu nasarar kai hare-haren ne biyo bayan samun wasu bayanan sirri da kuma leƙen asiri da rundunar sojojin ta gudanar. Rundunar sojin ta rika jefa wa mayakan Boko Haram bama-bamai gami da makamai mai linzami, wanda ya jawo mutuwar da dama daga cikinsu. Da yawa daga cikin mayakan Boko Haram sun ranta a na kare. sai dai da yake idan ƙarar kwana ta zo babu makawa sai an tafi. A cikin faifan bidiyon da rundunar sojin ta yada a zauren sada zumunta. An hangi mayakan na arcewa da ƙafafunsu, sai dai kafin su je ko'ina an yi musu ruwan wuta da dole suka kwanta dama. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na labaran duniya. Kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.